tukuban ce da aka yi mata taken musulmi gatan maraya wato al'umma musulmai su ne gata ga dukkanin wani maraya da ya samu kansa a cikin maraici kamar kullum muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya tsare mana imaninmu da mutuncinmu ya karɓa mana addu'o'inmu da ibadunmu baki ɗaya bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da sauran bayin Allah na ƙwarai ya ku uwa musulmi ku sani Allah ta'ala yake faɗi a cikin alƙur'ani inda yake cewa lallai abin da ake nufi da aikin alkhairi da imani da ta'a shine mutum ya yi imani da Allah da ranar alkiyama da mala'ikunsa da littafansa da sauran annabawa sa'annan ya ciyar da dukiyarsa ga 'yan uwansa na kusa da kuma marayu da talakawa Allah ta'ala ya ƙara cewa za su tambaye ka wane irin uh, za su tambaye ka wani irin dukiya ya kamata su ciyar Allah ta'ala ya ce ka ce musu dukkanin abin da ku za ku ciyar na alkhairi to ku ciyar ga iyayenku da 'yan uwanku na kusa da marayu da kuma miskinai dukkanin wani ciyarwa da kuka yi na alkhairi to za ku samu sakamakonsa a gurin Allah ta'ala cikakke. ya ku bayan Allah lallai musulunci ya ba da kula cikakkiya ga sha'anin maraya saboda maraya ya rasa jin kai da tausayi da mai ɗaukan masa ɗawainiya tun yana ƙarami a cikin shekarunsa na maraici shi marayan nan shi ne wanda ya rasa mahaifinsa kafin ya balaga Lallai musulunci ya ba da kula ga wannan maraya wanda ya rasa mahaifi kafin balagarsa domin yana daga cikin al'umma da za a yi alfahari da ita a nan gaba yana da kyawo ya samu ingantacciyar rayuwa da tarbiyya domin ba a san menene zai zamanto ba barin shi haka nan ba tare da kula da shi ba lallai yana jefa al'umma ɗin baki ɗaya a cikin haɗari domin an bar shi ne ga karan kansa da tunaninsa a hannun shaidanu da miyagu wanda za su iya ɗaura shi a kan wata turba wanda zai zamanto ya gallabi al'umma wannan fashi ne maraya wanda ya rasa babansa mai zaunar da shi ya yi masa nasiha ya yi masa faɗa ya ba sa shawara ya tsara masa rayuwarsa a yau ya zamanto babu shi don haka ya zamanto yana nan a kan kansa kaɗai da dabararsa wanda shekarunsa da wayansa da rauninsa ba zai iya kawo masa mafita a ciki ba shi ya yasa manzan Allah ya yi hadifi yake cewa dukkanin wanda ya reni maraya to ni da shi a cikin aljanna kamar haka muke ma'ana muna gab da gab muna makwabtaka da juna ban wuce shi da komai ba sai dai kamar yadda babban yatsan nan ya wuce manuni iyakan bambanci na da shi kenan ya kai ɗan uwa wani irin aiki ne kake tunani za ka yi cikin sauƙi ka samu kusanci zuwa ga manzan Allah a cikin aljanna wanda ya wuce wannan ibnu batal ya ce lallai dukkanin musulmi mai imani na gaskiya wanda ya ji wannan hadithi wajibi ne ya yi ƙoƙari ya yi sha'awa ya yi kwaɗayi na yin wannan aiki a aikace na kula da maraya domin ya kasance ya samu makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin aljanna tare da manzan Allah da sauran annabawa da manya-manyan bayin Allah na ƙwarai alƙur'ani ya kira kalmar maraya a gurare sama da ashirin da biyu an ambace sa da jam'i an ambace sa da mufradi malamai suka ce wannan yana nuna cewa hikimar shi ne a ɗaiɗaikunmu mu yi dukkanin abin da za mu yi sannan a al'ummancenmu mu kasance al'umma ce wanda take kula da haƙƙin maraya wanda take gatanta masa take kula da ɗawainiyansa da lalurorin rayuwarsa domin ya kasance mutumi ne na ƙwarai na gaske wanda za a yi alfahari da shi kuma a ci moriyarsa Allah ta'ala ya mana umarni akan haka wannan umarnin wajibi ne akan kowanne daga cikinmu sai dai idan wasu sun tsayu to laifin ya sauka akan wasu idan ko babu wanda ya yi aka bar marayu musulunci suna wulaƙance suna tozarce suna bara sun rasa abin da za su rufa ma kansu asiri da shi to kowa da kowa yana da laifi kuma allah zai kama sa da wannan laifin nasa Allah ya ce ku bauta wa Allah kar ku haɗa shi da kowa ku kyautata ma iyaye da 'yan uwanku na kusa sa'an nan kuma da marayu wannan umarnin wajibi ne ya ku bayan Allah lalle tarihin musulunci ya tabbatar da cewa akwai marayu waɗanda suka rubuta tarihinsu a duniyan nan wanda ba za a taɓa mantawa da su ba domin su rubuta tarihinsu da ruwan tawada ne na zinare daga cikinsu akwai shugaban marayu kuma shugaban halitta manzan tsira sallallahu alaihi wasallama akwai manya-manyan sahabbai irin su abu huraira wanda ya kasance maraya kuma ya kasance wanda ya fi kowa ruwaitan hadisan manzan Allah da imamu shafi'i ma'abucin mazhaban nan ta shafi'iyya wanda ya kirkiro ilimin usulul fiqi ya haddace alqur'ani sa'annan kuma ya haddace muwaqqatin yana dan shekara goma da sauran manya-manyan limamai irin su imamu ahmad bin hanbal sun taso marayu ne kuma sun rayu marayu ne al'umma ne suka raine su har suka zamanto suna da fa'idan da har yanzu muna tunawa da su imamul bukhari yana ɗaya daga cikinsu wanda duniya ta yi shaidan cewa littafinsa shine mafi ingancin littafi bayan alkur'ani imamu hafiz ibn hajar al-asqalani wanda aka ce yana da rubuce-rubuce waɗanda suka fi sama da ɗari da hamsin na musulunci da imamul ibnul jauzi shi ma maraya ne imamu suwidi babban malamin nan na tarihi malamin hadisi malamin adabi wanda aka ce rubuce-rubucensa sun fi yawan ɗari shidda dukkaninsu sun taso marayu ne sa'annan kuma sun yi rayuwansu a marayu ne sa'annan suka fa'idanci al'umma har gashi mu ma yau muna koyi da su muna neman Allah ya sa su a inda ya samu ya kai ɗan uwa maraya ya kai ɗan uwa wanda ka rasa mahaifi ya kai ɗan uwa wanda ba ka da gata na rashin uba to ka saurara ka ji lallai ne rashin uba ciwo ne matsala ce da kuma damuwa a cikin rayuwa amma fa ka sani a gefen ka damanka da hagunka akwai wasu iyayen waɗanda za su iya tsayawa a matsayin su na iyayenka ka dogara ga Allah ka koma zuwa gare su da kai kukanka da neman shawarinka a gare su lallai ka sani shi maraici ba dalili ba ne na lalacewa da ɓaci ba dalili ba ne na ƙasƙanci da lalacewar rayuwa lallai fa sayyidin eh, shugaban halitta manzan tsira sallallahu alaihi wasallama shi ma maraya ne ya dogara ga Allah ya rayu maraya ya yi kira zuwa ga annabci a maraya kuma ya tsare Allah sai Allah ya taimake sa Ka yi ma maraya ka ji tsoron Allah ka tsare Allah lallai idan kai haka Allah zai taimake ka kuma zai daga darajanka watakila ma fiye da na mai uban ya Allah muna roƙonka da sunayen sa kyawawa kai ne ubangijin sammai da ƙasai kai ne mabuwayi mai iko babu wani abin da ya sha ƙarfinka ya Allah lallai Allah mun tsaya a daidai wannan lokaci a cikin mafi darajan gurare a daidai lokacin da muke ibada a rana mafi girma a lokaci mai tsada mun tsaya a bakin ƙofar ka ya Allah muna ƙwanƙwasawa muna addu'a ga marayunmu ya Allah ka dawwamar da ni'imanka a gare su kai musu rahama ya Allah muna roƙonka ka yalwata rayuwansu kai musu afuwa ka ba su lafiya Allah ka ba su arziki mai yawa har sai sun yi wadata Allah ka wadatar da su daga gurinka ya Allah ka sanya su su kasance bayi ne masu rabo mai kyawo a nan duniya da kuma ranar alkiyama ya ku uwa. lallai a cikin kula da marayu akwai fa'idoji masu yawa wanda bawa zai iya samu idan yana aiki na kula da marayu lallai da babba daga ciki shine idan kana kula da maraya to za ka kasance da kai da annabi ga gidanka ga gidan shi a cikin aljanna babu abin da ya kai wannan girman falala da daraja Sannan kuma yin haka taimako ne gurin gina al'umma ta ƙwarai waɗanda ba za a samu ɓata gari a cikinsu ba daga cikin falalansa lallai shi mai kula da maraya yana samun alkhairin duniya arzikinsa yana ƙaruwa yana samun lafiya a jikinsa da dukiyansa yana samun biyan bukatunsa yana samun sauƙi a cikin dukkanin al'amuransa domin Allah ne tabaraka wa ta'ala yake kula da shi a yayin da yake kula da marayunsa a bayan ƙasa ashe ya kai ɗan uwa ba za ka so a ce Allah ne yake kula da al'amuranka ba ka kasance komai naka abin ban sha'awa cikin jin nasara idan kana son haka rungumi marayunsa a bayan ƙasa ka kula da su sai Allah ya ɗau nauyinka da ɗawainiyan al'amuranka a gurin aiki ne ko kuma a sha'anin neman rayuwa ne ko kuma a cikin naka iyalan ne ko kuma a cikin dukkanin al'amuranka baki ɗaya lallai ka ga mace tana samun wani babban falala a ranar alkiyama idan ya kasance mijinta ya rasu ta rungumi 'ya'yanta tana faɗi tashi da su tana musu tarbiyya har ya kasance ta tarbiyyance su tarbiyya na gari to ba ta da wani sakamako falle aljanna face aljanna aljannan ma mafi girma kusa da manzon Allah sallallahu alaihi kuma lallai irin wa'annan mata wajibi ne a dinga taimaka musu ana tallafa musu ana shiga cikin al'amuransu domin ƙarfafa su da taimakonsu a kan nauyin da suke da shi na marayun da suke hannunsu ya ku al'umman musulmi ya ku uwa masu girman daraja ya ku masu imani na gaskiya ku sani fa lalle akwai wani haƙƙi mai girma a kanku na kula da marayu da tarbiyyansu da iliminsu da rainonsu da maganinsu da ciwonsu da dukkanin wata ɗawainiya a gare su yin hakan wajibi ne Allah ne ya wajabta mana a ɗaiɗaikunmu Allah ne ya wajabta mana a kanmu na al'umma baki ɗaya domin hakan zai samar mana da rayuwa da al'umma ingantacciya idan kuma ba mu yi ba lallai mun bar marayunmu da talakawanmu a hannun shaidanu 'yan iska lalatattu wanda za su yi amfani da shi su kuma su kasance sun addabi rayuwarmu ba mu ji daɗinta ba a nan duniya kuma a lahiran ma ba za mu ji ba lallai yana daga cikin kula da maraya Shi ne a kula da ɗawainiyarsa na ilimi da na abincinsa na suturarsa maganinsa gurin kwanansa da dukkanin abin da kake yi ma 'ya'yanka na ingantar rayuwarsu su ma wajibi ne a musu wannan mai yin wannan shi ne zai samu sakamakon renon maraya wanda zai shiga cikin aljannan ubangijinsa wanda Allah Ta Ta wa ta'ala ya yi alkawarin basa tare da makwabtaka da manzan tsira sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin wannan ya ku uwa masu girma kamar yadda aka daɗe ana ta magana a lokuta daban-daban a gurare mabambanta a wannan cibiya an samar da wani tsari wanda zai taimaka mana mu sauke wannan nauyi na wajibi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaura mana kuma ba za mu gushe ba muna tunawa da shi babanmu malam salisu wanda shi ne ya dage idan ba mu manta ba duk juma'a ya dage sai ya ba da sanarwa a kan marayu malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya wannan kira shine ya zaburar da mu ya ba mu challenge da ƙalubalen cewa dole ne mu yi wani tsari domin ba a yin abubuwa a hakanan kawai kuma mu ba mu yadda da a dinga zuwa a ce ana ba da taimako naira ashirin naira goma naira ɗari naira dubu naira dubu biyar ba sannan babu wata tsari wanda za a ganta a ƙasa wannan ba daidai ba ne kuma ba koyarwa na musulunci ba ne kuma ba za mu juri kullum a ce ana bara ba in muka yi haka ma ba mu yi makan adalci ba domin ba za mu iya ba mun san kawunan tsarin da muka gabatar shine mu riga mun samu data na marayu waɗanda suke ƙasa aƙalla mun samu mun raba forms na marayu da suka kai guda 400 kuma an dawo da fom guda 246 wanda muka tatace su muka raba su gida uku akwai marayu masu tsananin bukata sannan mabiyansu sannan mabiyansu kowanne da irin bukatarsa da abin da yake nema da kuma yanayin yadda za a tallafi rayuwarsa wannan shine fom ɗin da aka yi aka kuma zauna aka fitar da alƙalumman da datan da dukkanin wani abubuwan da ake bukata na marayun da kuma na wakilan marayun wato guidance ɗinsu duka aka tantance yanzu muna da data bank na dukkanin marayun nan da kuma waɗanda suke guidance ɗinsu an san inda kowa yake an san wakilansa kuma akwai dukkanin bayanai da ake nema na waɗannan marayu guda ɗari biyu da arba'in da shida to wannan shine babban ƙalubalen kuma dukkanin marayun nan suna neman tallafinmu ne domin su yi rayuwa ingantacciyar rayuwa kuma kamar yadda muka ce ba za mu yi tsarin da ake yi a wasu gurare ba kullum ana yin bara har sai an gaji ba a bada ba ma a ce ana ta neman taimako an cinye domin wannan ita ce ɗabi'ar mu Allah ya shirye mu 'yan uwa masu girma tsarin da muke so mu yi tsari ne da zai riƙe kansa da kansa za mu yi shi tsawon wata uku daga nan zuwa azumin Allah ya yarda za a dinga ba da taimako taimakon nan an buɗe shi kala hudu ko dai ka ba da abin da kake da shi na naira mutara ko kuma ka kawo abin da kake da shi na abubuwan da ake bukata wanda za mu ambata a ƙarƙashin wannan taimakon na naira za ka iya ba da shi kai tsaye a nan na marayu ne za a tara shi kamar yadda ake yi za a tara kuma za a dinga tara shi tsawon wata uku kaɗai sannan ko kuma ka sanya shi a cikin asusun masallaci da yake kan allo shi ma na marayu ne wanda zai iya sifisifayin na marayu ne mun fi sanya ya yi hakan a cikin transfer ɗin da zai yi ko kuma ka tafi kai tsaye zuwa ga a website ɗin masallaci www.harkatumasjid.org za ka iya biya a nan gurin shi ma insha Allahu dukkanin wayannan idan an tara su za a yi investment ne wanda zai dinga ba da return wanda za a yi budget a shekara na marayun da za mu iya ɗauka mu kula da rayuwarsu daga farko har ƙarshe idan an yi wata uku ba za mu ƙara neman taimako ba idan ba mu tara abin da ya dace ba to shi kenan sai mu ci gaba da ɗiban zunubin da muke ɗiba na marayun Allah wa'anda kullum ƙaruwa suke yi ko shekaran jiya Allah ya ji kan dilli naira yana dawowa daga neman abincinsa 'yan bindiga suka harbe su su uku suka mutu 'ya'yan shi guda goma ne shekaran jiyan nan kullum kuma haka ake yi in ba a manta ba kullum muna wannan magana hudubar da ta gabata ma a kan haka malam ya yi ta al'umma lallai muna cikin hali amma fa dole ne sai mun tsaya da ƙafafuwan mun yi abin da ya dace ba wai mu yi biri-biri ba a'a mu yi abin da ya dace wannan shine mataki na farko wanda zaka iya ba da abin da kake da shi mataki na biyu ko kuma ka zo ka ɗauki nauyin maraya kai tsaye me za ka ɗauki nauyinsa iliminsa ne ko kuma abincin sa ne ko suturarsa ne ko duka ne za ka iya ɗauka a baka marayu biyar goma ashirin talatin ka zo ka ɗauka za ka ɗauki nauyinsu ne na shekara ɗaya na shekara biyu na shekara goma ko ashirin yadda muka tsara tare da kai insha Allahu haka za a yi wannan shi ne mataki na biyu ko kuma a'a mataki na uku kai aiki za ka nema ma waɗanda suka kai a ba su aiki ko kuma iyayensu mata waɗanda suke ɗawainiya da su za ka ba su jari ko kuma za ka yi empowering ɗinsu da wata sana'a shi ma ka zo mu tsara duka akwai wannan tsarin a cikin wannan tsari da muka yi wannan zai iya zamantowa continuous ko kuma a'a za ka dinga ba da kuɗi ne ba za mu tambaye ka mu dinga roƙonka ba domin bara ba musulunci ba ne wallahi muna jin nauyi mu tsaya a wannan guri mai albarka mu dinga ce muku ku kawo ku kawo ku kawo ba shi da daɗi kuma ba addini ba ne badawan wajibi ne ka ba da cikin natsuwan kanka da imani a kan haka wanda shi ne za ka samu ladan in ka yadda za ka dinga badawa ne shekara falillahi alhamdu za a buɗe rijista ka yi rijistan sunanka zan yi shekara biyar ina badawa duk shekara zan bada kaza shekara shekara ko duk wata zan bada kaza ko duk sati zan bada kaza ko kullum zan dinga bada kaza iyayen da kaga za ka iya domin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya ku yan uwa idan aka tara wa'annan za a yi investment ne kamar yadda muka ce a cikin harka na transportation ko keke ko mota bus ko sharon wanda za a dinga kabu-kabu da su abinda suke tarawa da shi za mu dinga ɗaukar nauyin wayannan marayu gwargwadon iko idan kana da hali ka siya bus ɗin ko guda arba'in ne ka bamu ko keken guda arba'in ka bamu ko hamsin ko ɗaya ko rabi kai ko jet ne muna bukata ai aljanna kake nema ba haka ba ne to bari tunatar da mu kisan wani sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin na ji abin kamar am yayi an yi dariya ne sahabin manzan Allah suka yi shari'a da wani maraya akan wani tushen dabino sai manzan Allah ya yi hukunci ya ce tushen dabinan nan na wannan mutumin ne ba na marayan ba ne aka danka masa ba kayansa sai marayan nan ya dinga tsala ihu sai manzan Allah ya ce ba Allah ka ba mu kyautan wannan dabinan mu ba mu marayan nan Allah zai baka dabino na gidan aljanna sai ya ce ba zai bada ba sai wani sahabi ya mike ya ce ya manzan Allah bayan wancan ya tafi idan ni na ba da wannan dabinan zan samu wannan sakamakon ya ce za ka samu sai ya je ya samu wancan sahabin a gida ya ce ya kai wani ina da gona kasanta ita ce mafi alherin gonaki a cikin garin nan na madina mai dabinai mai ruwa wanda ake cin amfanin tarani da damuna kasanta ya ce e ka bani tushen dabinan nan in baka wannan gonan na ya ce na baka ku duba fa aljanna yake so ya ce na baka wannan tushen dabinan ya bashi wannan gonan nashi katuwa mai dabinai Allah ne kawai ya san yawansu ya zo ya ce ya manzan Allah ga wannan tushen dabino aka ba ma wannan maraya manzan Allah ya ce aljanna ta tabbata a gare ka ba a jima ba aka je yaƙi aka kashe bawan Allah nan manzan Allah ya zo ya tsaya a kan gawansa yake cewa ɗan dabinon da aka raina ya baka gidan aljanna wanda ka samu dabinai babu iyaka a cikinsa ya ku yan uwa mu ba ma mu samu aljanna ne me aka yi aka yi jet kwana nawa za ka haushi kai barin ƙara mana wata ƙissa da ta faru da wani babban malami a cikin ƙasar kuwait ƙissa ce sananniya ta yaɗu da yawa ya yi mafarki ga manzan Allah ya ce je ka gaya ma wane dan wane jikan wane dan aljanna ne ya tashi daga mafarkinsa bai san mutumin ba ya yi tambaya bai san mutumin ba ya bi duk inda zai gano bai sani ba bakin ciki ya kama sa ya kasa isar da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara yin mafarki the next day manzan Allah ya ce je ka gaya ma wane shi ɗan aljanna ne ya ƙara tashi ya haɗa da gidajen rediyo da ina ne ba a gano wannan mutumin ba ya yi kwanaki yana cikin damuwa yana ta ibada ga Allah ta'ala ya ganar da shi wannan bawa nasa bayan tsawon lokaci ya ƙara yin wani mafarki manzan Allah ya ce je ka gaya ma wane shi ɗan aljanna ne na gida kaza layi kaza gari kaza anguwa kaza a cikin ƙasar riyadh ba ɓata lokaci da ya tashi washe gari sai ƙasan saudiya sai riyad ya je ya nemi gidan mutumin nan ya tambaya aka nuna masa gidan ya kwankwasa ya ce sai ga mutum ya fito normal mutum kamar ni da kai ba wani sarki ba ne ba wani mai kuɗi ba ne ba wani attajiri ba ne just a common person ya ce ya kai bawan allah ina neman wane ne ya ce aini ne bismillah shiga suka shiga gida ya ce na zo in sanar da kai saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce in gaya maka kaji kaji kaji kai ɗan aljanna ne ya roƙe sa ya gaya masa me yasa ya samu aljanna ya ce ba zai gaya masa ba sai ya masa alkawarin ba zai gaya ma kowa a bayan ƙasa ba ya ce na yi maka wannan alkawari ya ce na kasance ina da makwabci yana muna rayuwa tare da shi sai ya rasu sai yaralansa suka zama marayu sai na kasance ina raba albashi na gida biyu ina ɗaukar rabi in yi amfani da shi ina ba ma wa'annan ahalin rabi ya ce wallahi ina maka da Allah babu wa mahalukin da ya san wannan a duniya ya ce to wannan shine ya baka gidan aljanna ya kai dan uwa ba aljanna kake nema ba to idan aljanna kake nema to ka zo mu nema tare Allah ta'ala ya sa mu dace da aljanna mafi alkhairi Allah muke roƙonsa ya taimake mu a cikin wannan a ah, project da muka fara mun ce za mu yi shi tsawon watanni uku ne bayan watanni uku in dai ba ka yi rijista ba ne ga abin da za ka dinga yi to gaskiya ba za mu dinga roƙo ba domin ba ma son roƙo roƙo ba addini ba ne wajibi ne kuma mu fara ƙoƙarin gyarawa ya ku yan uwa mu sani idan mun yi da kyau mun sauke wannan nauyin a mu idan kuma ba mu yi da kyau ba to haka za mu ci gaba da galabaita muna roƙon Allah ta'ala ya sauƙaƙe mana ya ba mu nasara kuma muna roƙonsa ya ba mu dacewa ya karɓa mana ya ku ‘yan uwa mu yi shi da ikhlasi da kyakkyawan niyya kowa ya bada abin da zai iya badawa da kyakkyawan niyya Allah ta'ala zai karɓa mana kuma zai sanya ta ibada ce karɓaɓɓiya insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da ku ga project managers ɗin da aka sanya wannan project ɗin a hannunsu Allah ya ba su nasara Allah ya taimake su Allah ya sanya su yi amana Allah ya shige musu gaba Allah ya ba su jajircewa kuma Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wayannan matsaloli da muke fama da su ya ku uwa za mu yi addu'a domin wannan lokacin addu'a ne na halin da muke ciki na zubar da jina ne a cikin wannan ƙasa Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi Allahumma inna nashku ilayka dima'an lil muslimina sufikat wa aradan hutikat وحرمات انتهكت ومساجدا دمرت ومنازل خربت وأموالا أسرفت وتجارات كسدت وصناعة وصناعات فسدت ووظائف حرمت وأطفالا يتمت ونساء